والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا muhammadin sallallahu alaihi عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين فصل wannan fasali ne mai bayani akan wajibban wanka da sunnonin wanka da mustahabbai na wanka sannan kuma da sabubban da ka sa a yi wanka da kuma sababi na iya kama ya kasance ba a yi wanka din ba to shi na ce ya ji gallu zahir da jisadi ya ji shi na waje ba gallu wanke zahir da jisadi mabayyanin jiki da maniyyin saboda hitan maniyyi idan mani ya fito ga idan mani ya fito mani na mace ko na namiji wanka na waje ba watan idan mani ya hito bi sababi hurujin mani saboda hitan mani to idan mani ya hito za a wanke zahirar jisadi mabayanin jiki cewa mabayanin jiki watan ba sai an wanke baki ba kenan ba sai an kurkure ba ba sai an wanke kuma can cikin idanu ba dan duk annan ba zahirul jasadi bane cewa zahirul jasadi shine za a wanke wannan watan ya daidai da hadisi na mazo sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito daga sifa ta mazo sallallahu alaihi wasallam tace mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai wankan janaba ba shi na fara wanke hannuwan shi in ya wanke hannuwa yi sannan shi ɗebo ruwa shi zuba ga hannu ne dama shi zuba ma hannun hagu shi wanke mazaki da shi wanke mazakuta ta yi bayan ya wanke mazakuta ta yi sannan shi arwalla bayan ya ƙara arwalla sannan shi kamfaci ruwa shi zuba ga kai ne talata fanatin kamfata uku bayan ya wanke kai ne sannan shi wanke dukkanin jiki ne sannan shi wanke ƙafafu ne ƙarshe wannan shi ne wankan manzo sallallahu alaihi wasallam to shi na malam ya ji gallu zahirar jasadi wajibi na dukkanin wanda ya kasance mai wanka shi wanke zahirar jasadi saboda mi saboda sababi gashi nan bi maniyan saboda hitan mani shi manin nan da hito ya ce wajibi na shi wanke dukkanin jiki ne in ya hito wa in binomi koda ko cikin bacci na Shi na kwana mani ya hito mai watan kamar na wanda ya mafarki watan hala naumihi cikin halin kwana ne mani ya hito mai bila zatin da jin daɗi mutadatin wanda an ka saba au gairi mutadatin ko da ba a saba da ita ba aw bilalin zatin ko kuma tambama ma tare da jin daɗin ba duk annan guda uku dai in ya kasance bi nomin ne wanka ya waje ba amma maluma sun yi saɓani a kan cewa bilalin zatin wanda ya kasancewa ta yi samu a ainihin mahulki da ya mahulki bai ji lazza ba dan ya ce bilal zatin mu'talatin da jin daɗin da an ka saba aw bilal zatin mu'talatin ko kuma da jin daɗin da ba a saba da shi ba cewa an samu jin daɗi cikin bacci wanda ba a saba da shi ba kuma akwai wajibcin wanka to nan maluma sun yi sabani akan wannan me su da wannan zai faruwa kamar yanzu mutum wanda ya kasance yayi mahurkin kunama ta cije shi cizon kunama jin zahina da yawa kunama ke cizon wasu hasu samu mani ko kuma cije shi cije shi hashe mani kaga wannan ya samu ya samu hitan mani cikin bacci bilal zati mutadatin ba da jin daɗin da aka saba da shi ba kuma gashi an ce cikin bacci na wanka ya waje ba amma kuma shi ta hicin cewa wa bilal zatin wa bilal zatin gari mutadatin watan wanka ba shi waje ba ga wanda ji daɗi jin daɗin da ba na al'ada ba ko kuma watan bilal zatin ba ma jin daɗin wanda ya kasance mana hito ba da lazza ba babu wanka gare shi ko kuma ya kasance bilal zatin gari mutadatin babu wanka to amma nan kuma gashi nan nace wa in binomin kora cikin bacci na abu samira abi ya ta akan cewa nan ga bil lazati mutaratin da jin dadin da an ka saba da shi aula zatin gairin mutaratin ko kuma ta jin dadin da ba a saba da shi ba amma bai kawo misali ba abinda an misali nan ga kamar wanda ya mulkin kula mata cije shi ko kuma ta wanda ya mulkin ya shiga wata an bashi kashi har yayi mani cikin bacci ya mulkin cikin kwana ne mafarkin kunama ta ce zai hamanya ya hito mishi to nan in mana hito mai ita ya sahi wajibi na shi wanka ga wannan kauli na abdusami Samil Abi a haka nan kuma wanda ya kasance mahurkin an bashi kashi da aka bashi kashi haye mani shi ma kauli wannan na Abdul Abi wajibi na shi wanka amma kuma ga can in ya kasance ya kazatan na mani ya hito mai bilalar zatin kamar wanda kunama ta ce za hamani ya hito mai ya kazatan an ka ce babu wajen wanka an gane ko to kuma gashi an ce ma nama a cin wanka sai maluma suka ce to me a farki an ka ce da a farki na nan nan nan farki yake ya tabbatar da ci kunawa ta ta cije shi amma can cikin bacci da adam da dabdin na'imi saboda mai bacci bai iya tsare abubuwa sosai sosai don haka an ka ce can shi wanka tun da ta shi gama ne ashe nan tun da ya gama ne a wajen cin wanka saboda mai galibi bai hito sai da jin daɗi haka maluma suka ce amma dai mu'tamadin kauli wannan بلال zati mu'taritin fi nawmi babu wanka gare shi aw ba'da zahabi lazzatin bila jima'in aw ba'da zahabi lazzatin bila jima'in ko kuma wanda ya kasance da zahabi zatin ya kasance wata manni ya hito mishi da zahabi zatin bayan ta jin daɗi ne amma habila jima'in ba jima'i ba kamar wanda ya yi dibe matatai ko ya kama tafakkurin matatai ko kuma a ainihin yadda wuma akan libinta ko tafakkurinta ko kuma ta hulkin kamar gashi nan shi na jima'i da iyali ne ya tashi sahe ya yi hulkin shi na jima'i da iyali ne ya samu jin daɗi bayan ya hulka sai mun ne hito mishi aw ba da zahabil zatin bila jima'in nan kuma kaya waje ba bi tafakkurin aw nazarin aw ihtilamin yi hulkin shi na jima'i kuma ya in jima'in da shi kai ya samu intisharu zakari bayan ya samu intisharu zakari ya samu lazzatun bayan haka nan sai ya falka na falkawa ya ƙare jama'in cikin cikin muhulki ne na falkawa sai mun ya hito shi. to wanka waje ba gare shi aw ba'da zahabil zati bila jama'in wallam ya gatasil ya kasance bai yi wanka ba watan bai yi wanka ba watan ainihin wankan janaba qabla mani limani gabanin hitan mani kai ce kai wa kazalika law igita sala kai koda yayi wanka li'anna gusula lam sadin mahallan saboda wankan da ya aibe daidai da wurin wanka ba an gane ko ba a da zahabi lazzatin bila jama'in wala mega katil bayan ainihin ya ji daɗi bayan tahiyar lazza ta wuce wata sai mun ne hito mishi tafakkuri ya ce na iyali ne har zakari ne tashi bayan kwantawa zakari ne sai samu sai samu inzali an gane ko ko ko muhulki yayi shina kwalkawa ya ƙare muhulki kenan ko da ya kwalka amma ya samu lazza cikin mulki ne shi na harka sai ga mun ya fito mishi irin wannan shi na iya faruwa an gane ko to nan sai ce wala mai gatisil ya ce kai ko da ya wanka nan ya ji daɗi da iyali ne sosai ya ji daɗi tunanin iyali ne sosai ko kuma watan ya ji daɗi da dibin iyali ne sosai an gane ya samu cikakken lazza ga wannan dibin da yi ko ya samu cikakken lazza ga wannan tafakurin da yi amma bai samu hitan mani ba shi ke sai ɗauki ruwa sai ya wanka da ya wanka ya ƙari wanka sai mini hito mishi can ya ce wala mi ta sani ko bai wanka ba ko to ko da ya wanka ai ya yi wanka da yi wanka bayan ya wanka ƙari sannan mini hito mishi saboda me kaga yan ba yan yi wanka wanka ne bai daidai muhalli ba saboda mi na abin da ce ya ji bugallu zahira ji ta dibe maniyin to ai bai hito ba an gane da haka ashe kenan ciya wala yau ta salba a ji mafhumi ciki ne walau yau ta sala ko da yawan wanka la bilalazatin la bilalazatin ban ce ma inda manne ya hito mishi ba zatin babu wani jin daɗi kamar salasul wanda ya kasance mai salasul mazayi ne mai salasul maniyi ne idan manne ya hito mishi wanka bai waje ba gare shi ko kuma a wanda ya kasance a bisalatin aw bi darbatin ko kuma an ka bashi kashi aw bi darbatin ko kuma da ainihin tsananin farin ciki hammani ya hito mishi aula daga ta a karabin ko kuma kunama ta cije shi hammani ya hito mishi duk wannan da ya hito bi zatin ba da jin daɗi ba wanda ya kasance salisu ne gare shi wannan yana iya ɗauki salisu ɗin aiko na maniyi bita sarrin da sayan buwa shi taka a wata zuwijin ko kuma shi aure aw ko azumi ka kadar ala yi bi haza to ko hakan dai in bai doke shi ba in yi hito mishi babu wajen wanka gare shi aw ghairi mu'tadatin aw ko kuma hito da lazza can la da lalazatin ban ce ma inda man ne hito mai ba bi lalazatin babu jin daɗi kamar salasun aw darbatin aw darbatin aw da a karabin duk nan ka ga hito bilal lazzatin ta ce kai aw bilal lazzatin ko kuma hito da jin daɗi amma hajin daɗin nan shi ko gairun utadatin wanda ba a saba da shi ba kamar wanda ya kasance shi na da ƙazuwa sha da ciwo na ƙazuwa sai kama susa ƙazuwa ta ga jiki nai yana susa shi na susa har zakari ne miƙe amma kuma bai iya barin susa saboda susa in kana jin ƙaiƙai ba ka iya barin susa yana susa har ya hito mishi wannan kaga mani ya hito bin da zakin amma gairu mutadatin wadda ba a saba da ita ba babu wajibcin wanka to nan ga jiki ne shi susa ko zakari ne shi susa maluma sun ce nan in sha susa jiki ne wanka bai waje ba gare shi amma akwai sun ka ta akan cewa in zakari ne shi ka susa akwai wajibcin wanka wasu ka ce a'a in ya kasance kazuwar ga zakarin take kuma nan na kai mai kaikai kaikai bai hankuwa bai iya hankurin kaikai ya kama susa shi na susa shi na susa na susa ya fito mishi wanka bai waje ba gare shi ko kuma wanda ya kasance shiga cikin ruwa mahu zahi yana jin sanyi kwarai sai shiga cikin ma'on harin ruwa mahu zahi ya kama jin daɗin shiga cikin ruwan nan shina jin daɗin wanda ruwan ka ratsa jiki ne saboda ya ji sanyi kwarai kwarai da gaske shi ma haka nan har zakari ne miƙe haƙin tsaye in zani shi ma nan ya samu lazza gairin mu'tadatin wanka bai waje ba gare shi wa yatawadda'u walla kawai zai yi wannan wanda ya kasance ji daɗi wanda mani ya hito mishi bil da zufin gairin mu'tadatin ko kuma hito da lazza mu'tada an gane ko to wannan au bi gairin lazzatin bil da zufin gairin mu'tadatin fa'alaihi wudu raula ta wajibu gare shi aw bilalar zatin ko mune hito babu duk wani jin daɗi wanda an ka saba da shi fa'alaihi wudu raula ta wajibu gare shi kaman jama'a fagata sala summa amna kaman jama'a fagata sala summa amna kaman jama'a tamkan wanda ya kasance kan hashafa tai ya fako cikin farjin mata tai ya kasance yayyaye bai samu inzali ba summa ma'auna daga baya bayan hanya jima'i ya ƙara jima'i ya yi wanka daga baya sai mun ya hito mishi kamar jama'a ta sala tamka wanda ya jima'i ta sala ya wanka sun ma'amna sannan mun ya hito mishi kamar can da ya zo cikin hadisi na manzo Allah shi na cewa idza jalasa bayna shu'abi hal arba'i summa summa jahada ko summa jahada fa alaihi gullu wanka wajaba gare shi ta sala shi wanka to wannan kaga ashe kenan kaga idan aka samu hakuwar a kan zakari cikin cikin farji wanka ya waje ba kamar jama'a tamka wanda ya jima'i bayan ya jima'i bai samu bai samu hitan mani ba faga da sallah ya wanka sun ma'amna sun nan mani hito mishi to in mani hito mishi shikenan abin da kawai zai arwala zai tun da can ya samu jima'i ya samu hakokan hashifa cikin farji kuma bayan haka nan bai samu inzali ba ya yi wanka bayan ya yi wanka ya ƙare sai mune hito mishi to babu wajibcin wanka na biyu saboda janaba guda ce janaba in ya kasance guda ce ba a mata wanka biyu wanka bai ta karari akan janaba guda an gane ko in an kace a sake wanka wanka ta karari akan janaba guda dan janaba guda ce tunda janaba guda ce wanka bai ta karari gare ta kamar jama'a faga ta sun ma'amna babu abin da ke waje ba gare shi in ba alwala ba amma alwala kan wajiba ta gare shi to da ya kasance da irin wannan ya faru gare shi ya yi jima'i da iyali ne bai samu mani ba bayan ya yi wanka da yi wanka kuma ya sallah bayan ya ƙara sallah sannan mani ya hito ko kuma can wanda ya kasance mani ya hito mishi bi lazzatin gairi mutadatin ya riga ya yi arwala ya ƙare ya yi sallah bayan ya yi sallah ya ƙare sai mani ya hito mishi shin irin wannan shi mai sallah ko bai mai da sallah sai ce wala da salata bai mai da sallah watan wanda ya kasance jima'i da iyali ne ban ya jima'i da iyali ne yayi wanka yayi sallah da yi wanka sai sallah ban yayi wanka yayi sallah sai mune hito mishi to illa iyaka kawai abin da ke waje ba gare shi shi koma arwala saboda sallar da ta yi amma sallar ga ita kan ta riga ta yi ba a cewa wai can manni kenan ya bar mazamna ta yi ko da yayi sallah manni ya bar yan zama ne ya bar makarrufu yana cikin kwakuran zakari ne hitowa abba ba don hakan ga babu sallah ta akwai sallah ta وبمجيب حشفة بالغ وبمجيب حشفة بالغ haka nan kuma kana ba saboda hukuwar watan kan hashafa ta baligi idan ya kasance baligi ya fakar da kan hashafa ta cikin farji to wanka ya waje ba watan shi a hadisin da muka karanta yanzu idza jalasa baina shu'abi al-arba'i summa jahada ko falan me ace ku summa jahada ha watan shikenan summa jahada ha yi bakin kokari ne har ya halda ita bai samu inzali ba ko kuma sun hada ha, ya yi bakin kokari ne har ya gaji bai samu inzali ba shi ya yi kokari ne bai samu inzali ba fa kawaje balgulu wan kai waje ba kamar can hadisin Aisha radiyallahu anha tace idza taqal hitanul hitana fa kawaje balgulu idan zakari ya hadu da farji to wanka ya waje ba ko idza hitana ni? fa kawaje balgulu idza hitana ni? fa kawaje balgulu Yan zastaƙari, hita na fi ƙarfe waje bar kullu. Wa bima geɓe hashafati baligin lamuranikin aukarari hafi farjin. Wa bima geɓe hashafati baligin wanka na waje ba saboda hukuma kan hashafa shi ne zakari idan kan zakari ya cikin farji, kuma farjin na nuna da kasance baligi ne, hashafati baligin, kan hashafa na baligi, wannan muna jin mafomi. banda hukukan hashafa wanda ba baligi ba wanka bai waje ba wa bi magibi hashafa ta baligin la murafiqin ban ce ma wanda kasance murafiqi na ba fi farjin ya kasance cikin farji in cikin farji na wanka ya waje ba yace kai nan farji na adamiyin na dan adam ko ko dai ko na dabba kenan farji na adamiyin shi wanka ke waje ba mun da farji na dabba wanka bai waje ba yace wa in bahimatin ko abu kadari ha ko kuma tan gurgudun kan hashafa min makaru ha ga wanda ya kasance an hakace makan zakari ko wanda an ka halitta bai da kan zakarin to shi ma yan gurgudun girman haka nan ya fuku ya fuku cikin farjiwan kaya waje ba wa in min bahimatin wa in min bahimatin ko dabba ta taka wa in min bahimatin da ko cikin farjin dabba ne a ainihin kamar masu mayagun ɗabi'o'i masu sakin dabba wanda take farjin dabba kamar kila ko nagge ko ko tumkiya ko akuya haka in ya haka in ya fakar da wata gan hashifa ta cikin farjin ta, wanka ya waje gare shi nan nan ga magana ba ya magana ba akan baya maluma sun yi sabani akan wanda take iyali ne ta baya sai ilu shirarin nasu wal iyazu billahi wanda take iyali ne ta baya shin wanka na ba gare shi in bai samu inzali ba ko ko sai ya inzali haka na wanda ya kasance ya aikata irin aiki na shirarun nasi yattaki yattaki dubura ta namiji iri ne shin irin wannan wanka na ba gare shi in bai samu inzali ba ko ko dai waje barcin wanka sai abin da shafi farji kawai abinda a kauli mu'tamadi go imamu na malik radiyallahu anhu babu cin wanka sai in ya kasance daga farji ne wa bi magi bi hashafati baligin fi farjin au qadari hako min maqru'iha wa in min mahimatin nan kan koda dabba ya taka in dai farji na wanka ya ba. Ah, to nan da aka ce wa in mahimatin to shi yanzu ana mai hukuncin zina ko ba mai hukuncin zina wanda take dabba maluma sun ce ba mai hukuncin zina amma ga zahirin hadisi abinda ya zo ga hadisi wanda take dabba aka she shi amma nan Ah, idan aka diba imamu malik radiyallahu anhu abinda da ce za a yi bi gwargwadon laihin da aikata ko kuma gwargwadon abin da kwatso da shi aikata irin wannan laihi din duk wanda ya kasance watan ya take dabba to a azabta shi gwargwadon laihin da aikata ko gwargwadon abin da ka kwatsar da wani daga shi aikata irin wannan laihi din amma ba za a kashe shi ba to shi na maluma suka ce haka na man take irin yan ruwa ko irin ah, kiyin da ake ce mahajiyar ruwa na ga mai sirajin saliki ya nasanta da hakanan ya ce ko irin hakan na ladabi akai ba kashi akai ba wa maitin hakanan kuma wanda take matatta ke da Allah misali mata ta ta bayan ta mutu ta rasu ke da irin mutuwa ta fajo a shirya da shawarta gabanin ai wanka ko gabanin shi mata wanka ko gabanin azuwa ai mata wanka take ta ko kuma su irin aikin mugun aiki bayan an yi daga an yi mata wanka sai take ta ko gabanin ai mata wanka take ta in ya kasance bayan an yi mata wanka na take ta shin za a mai da wankanta ko ko za a mai da mata wanka ba maluma sun ce ba a mai da mata wanka saboda ta abudi na wannan wankan ita wata kallifi ya riga kare gare ta ba ta takalifi tunda an doke mata takalifi a shi wanka bai waje ba gare ta wanda ba le murahike wanda ba can inda ce wa bi maki bi hashafati baligin ashe kenan kaga cewa baligin ya hidda yaro karami ya hidda murafiki wani riba an so da murafikin in ya kasance murafiki na ittaki iyali ne wadda taka murafika ta iri ne ko ko dai sagiriya ta taka shi dai an so shi wanka in ya taki murafika ta ma an so ta yi wanka in ya taki sagiriya babu wajen cin wanka gare ta haka nan kuma in ya kasance baligi na taki wadda ya kasance murafika ce an so ta yi wanka mustahabbi na wankanta ba wajibi na ba ta yi wanka baligi in ya taki karamar yarinya babu wajen ta yi wanka shi ma in ya kasance bata isa a take ta ba babu jacin shi wanka saboda kan zakari ne bai hukuwa cikin farjinta hmm? murafiki wanda ya kasance kusa balaga wanda ake kira murafiki wanda ya kusa balaga ƙarabar buluga ko ƙarabar hulma ya yi kusan shi kai lokacin da shika mahulki to iri ne idan ya taki iyali ne murafika ta taka iri ne ko baliga ta taka an so shi wanka ita ko wanka bai waje ba gare ta in murafiqata in baligata in baligata wanka bai waje ba gare ta sai in tayi inzali duk wata jira takin da ya kai mata saboda ya kusan balaga take ne tasiri gare ta duk wata jira iwon wanka bai waje ba gare ta sai in ya kasance ta samu inzali kasa giratin wadda aha baligun kasa giratin tafkar karamar yarinya wadda kasance baligun baligi wadda aha ke ta ko wadda aha ke ta idan karamar yarinya baligi ya take ta to ita wannan karamar yarinya an so ta yi wanka ka sagiracin waɗe a ha baligun wadda baligi ya taka an so ta yi wanka labi maniyin wasala filfarji labi maniyin ban ce ma saboda mani ba wasala filfarji wanda kai cikin farjinta kamar wanda take ta tsakanin ka tattare ne ko take ta tsakanin hamuta lokacin inzali ne mani ya fada cikin farjinta wanka bai waje ba gare ta ko da ko ta ji daɗin hwada mani cikin farjinta walau ilta da ko ta ji daɗi aka mani da hwada cikin farjinta wanka bai waje ba gare ta wabi hailin wabi hailin wani fatin bidamin wabi hailin haka nan kuma daga cikin ababen da ke wajatar da wanka haila na wajatar da wanka ya kare da magana akan mani ababen da ke wajatar da wanka hitan mani bin da zatin mu'tadatin aw lazzatin gairi mu'tadatin an kace wanka bai waje ba ba mu yi bayani akan abu guda ba mu yi bayani akan wa'in min bahimatin to istimna'i fa mai fitar da mani ga hannu ne shin shi ne a hukunci ne wanka na waje ba gare shi ko bai waje ba gare shi ko ko dai kawai alwala kawai zai yi to nan nan ga khurujul mani khurujul mani ne bil lazati mu'tadatin da lazzawar da an ka saba da ita an gane nan maluma sun tafi akan wanka na waje ba gare shi shi a masaba ta malikun asir radiyallahu anhu saboda mi ya hitar da mani ya jawo fitan mani bila zatin mu'tadatin saboda hannu ne ya aura manzo Allah shi na cewa la'anallahu annaki hayadihi Allah ya la'anci wanda ya aure hannu ne don haka al-istimna'i istimna'i haram ne haram ne istimna'i fi masabi malikin radiyallahu anhu kuma wanda ya haka ne fitar da mani wanka ya waje bagare shi to sai ce mi wabi hailin wani fatin wabi hailin wani fatin bidamin haka nan kuma wanka na waje ba bi hailin saboda haila bi sababi hailin saboda haila wani fatin haka nan kuma wanka na waje ba saboda nifasi bidamin da hita jini nifasin bidamin wasu husina wa gairihi wasu husina wasannan bihailin bidamin wani fatin bidamin idan haila ta zo idan mace ta yi haila haila ta ɗauke mata wanka ya waje bagare ta haka nan idan mace kasance wata jinin biƙe ɗauke mata wanka ya waje bagare ta nan nifasin bidamin an san ita haila sai da jini aka yanta ko amma ce nifasin bidamin shi nifasi sai da jini wasu husna bi gairiki an kyautar suwa da ko babu jinin nan inda aka ce da jini inda babu jini babu wanka shi a kaulin na lahani wata husna bi gairi shi a kaulin ibnu abdusalami ibnu abdusalami ya ta akan cewa ko da babu jini wanka ya waje ba shi kuma lahani ya ta akan cewa in babu jini mustahabi na wanka din to mi amma sha'ul hilafi man sha'ul hilafi fi suratin nadira wa man sha'ul hilafi fi suratin nadira ga sura nadira mi a suratin nadiratun a ce an haihu babu jini tura ce nadira ba cika samun haka nan ba ina jin shekaran jami'in irin wannan tambaya ko muka yi alhaƙi ne da sotun nadiratun to ga tunan ta zo nan ga maluma suka ce sotun nadiratun wahali suratun nadira sura nadira hal ɗa hukuma nafsiha ana ba ta hukuncin kanta auyo ɗa hukuma ha ko za mu ba ta hukuncin galibinta in mun ka ce sotun nadiratun yoda hukuma nafsi hazama ba ta hukuncin kanta wanka bai waje ba in mun ka ce suratul nadiratun yoda hukuma galibi ha wanka na waje ba dan abin da galibi in an ka haihu a samu jini ko ba shine galibi ba to ashe in ka diba haihuwa babu jini garu galibi ne haka ne ko to ashe wannan ta zama suratul nadiratun shekar da mu bayanin ta mun karkar da ita kamar irin tsira manzo Allah ce la sabqa illa fi natlin wa khuffin ko wa huffin wa hafirin wa sai mi raƙumma ko raƙumi da raƙumi ko raƙumma da raƙumma an kace to kenan giwa ta shigo ciki Da ita ma huffu gare ta aka ce sultun ta tun. in mun kace wa dan hukuma nafsi haza ba ta hukuncin kanta ba tare da giwa in an kace wa dan hukuma galibi ha ana tare da giwa an gane ko to yanzu shine nan muna sultun tun ko in mun ka ce sosu nadiratun yoda hukuma nafsiha za a ba ta hukuncin kanta idan mace ta haihu babu jini ba ta wanka in mun ka ce nan ga sosu nadiratun yoda hukuma galibi ha, za mu ba ta hukuncin galibinta idan mace ta haihu babu jini a kojicin wanka wannan kenan ko so ha ƙara bayani wasu maluma su ko suka ce nan ga shin me ake ce nifafi wahalan nifasu addamu shin abin da ake ce min fasi addamu in haka na wulan yujad ba a same shi ba babu wanka wa halin nifasu talaffusur rahimi ko ko dai shedar da mahaifa ce shi ake ce min fasi in hakan na kawo gida an same shi koje cin wanka <clears throat> to cikin waɗannan ƙaunuka wani kauli zamu doka suka ce dai abinda a wajibi wanka shi a kauli na imamu na maliki shi an mahirin ja kauli la bi istihadatin la bi ban ce ma saboda istihala ba idan jini istihala doke babu jakin wanka saboda mace in tana cikin jini in tana cikin jini na al'ada in al'ada ta ta doke tana gane ta doke wancan jini istihala ne to jini istihala in ya doke babu jakin wanka saboda ta riga ta yi wanka na ami ta yi wanka na na hailata wa bi hailin hailata zo kuma ta yi wankan haila da haila ta kare sai jini canza koma na istihala to jini istihala idan ya doke babu jakin wanka gare shi sai dai an so ta yi wanka wani diba linki fa'ihi amma wani diba an so ta yi wanka linki fa'ihi saboda yankewa ta yi in yi yanke an so ta yi wanka to mu je mu alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam eh? eh. a'a kusan balaga dai kawai ba a haddada shekaru na murafiki dan akwai mai sha uku akwai mai balaga da sha uku akwai mai balaga da goma daga cikin ɗayan abdullahi bin umar akwai wanda ya kasance jikan abdullahi bin umar na namace wani na shekara goma sha ɗaya ba ne <laughs> don haka malum ba su haddadewa ga haila haila da balaga wasu maluma wasu haddade ba amma wasu maluma sun haddade ga balaga suka ce shekara goma sha biyar wasu sun kace sha bakwai wasu sun kace sha takwas amma ita haila ba a haddade ba labe maniyin wasu labanci ma inda ya kasance mutum ya take mata ta ba ta farji ba kamar take ta bayyana fahizai tsakanin ka tattare ne sai ya samu inzali sai mani ya fada cikin farjinta wanka bai waje ba gare ta saboda ba zakari ne a cikin farjinta ba zakari ne waje yake ko manin ya fada cikin farjinta nan babu jikin waka, wasu maluma sun kace in ba ta ji daɗi ba sace ce kai walau iltazar ya kawo lau ilahi lafin masabiyin eh shina tambaya akan manin da aka ɗiba na namiji aka sa cikin mahaifan mace ko cikin mahaifa an ka sa ba cikin farji ba mm. kaga akwai farki ma dan can cikin mahaifa an ka sa duwa da an duwa ta ba ta jin daɗi amma da cikin farji na akwai jin daɗi to na adda hilafa mm. <coughs>